baiwa Allah ya'ya nawa matar matawalla ta haifa ya'ya biyu kuma duka maza ya'ya biyu kuma duka maza sai dai yaushe ne wani al'amari ya bayyana bai tabbata ba to me yasa kika ce bai tabbata ba bacin kuma gashi an gaya mu to ai kenan. asali ma babu cikin yanzu ne za a samar da shi gaskiya ne kawai da gaske matar matawalla ba ta haihu ba kuma yanzu an zo kan wani kadami da za mu tabbatar da cewa abin da umar hashim yake faɗa na cewa mu ba gaskiya shin shi ba zai karɓi wannan gaskiyar ko kuma ba zai karɓa ba kuma kun san dai dole ne umar hashim ya karɓi gaskiya ko na ji ba daɗi sosai ta yadda sai da na rike babana haka na rike wuyan shaka na ma ya sha loto na ɗauko wata wuga da take kusa sai kawai na yi ta ba masa umma ta yi kokarin ɓanɓaro shi daga hannuna ban ma lura ba idanuna kawai suna rufe kawai na ta dabawa bayan wani lokaci sai na suma maraban ku da an tayowa zuwa sashe mai suna cakwakiya ta sashe da ke bada dama ga makabci ya bada labari akan wata cakwakiya da ya taba an tayawa a sashen mu na yau za ku ji cakwakiyar kasge a gabta ni ne da akwai wani kakana mayan gore ne kullum sai ya zo ya dinga tashi na daga bacci zai aike ni in siyo masa goro kullum da safe kawai dinga zuwa yana buga min ko yana so ya tahe daga bacci na gina amsa mar da mizizan kansa kawai yana komin taga sai ka ji ya ce gaske zo ka siyo min goro ni ko yin yi kaman gigin bacci nake yan ce masa goro ro ro ro kullum muna haka da shi na har ya hakura nake jin daɗi ranar na kawai sai aka waye gari tsohon na ya fara rashin lafiya